السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين يا ماما mu, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri mai tarin muhimmanci wato fararen darare kuma kada da manta wannan shiri yana zuwa muku ne daga wannan tasha ta kuma albarka alwilaya tv hausa kuma insha Allah kamar kullum yau ma dan uwanku Abbas Ladan Magaji ne yake gabatar da shirin yamma insha Allah kaban yadda aka saba kamun mu shiga cikin shirin kai tsaye ga wannan sakon ku biyo mu Wilaya TV hasken jagoranci mai daɗin gani da saurari zuwa ga ilmantarwa tunatarwa da faɗakarwa. yawa masu kallon mu kamar yadda aka saba cikin shirin namu ne yau insha Allahu akwai baƙin da za mu tattauna da su a cikin wannan zauren akwai malam salisu tukurgaiwa wanda insha Allah za mu ji bayanai daga wurinsa musamman dangane da shi wannan shiri ko in ce zaman dirshan da 'yan uwa suka fara yi cikin 'yan kwanakin nan abuja wanda insha Allah za mu ji wato bayanan daga wurinsa yadda al'amarin ke tafiya ko in ce ke ci gaba sannan insha Allah akwai sauran mayan baki wanda har yanzu Eh, muna sa ran insha Allah inda mun same su to za mu faɗa muku sunayen su wanda kuma insha Allah su ma za mu ji bayanai daga wurin su kamar yadda aka saba kamar yadda yan uwa suke gani kuma musamman yan wa'annan kwanakin yadda al'amura suka ga ƙara tsauri suka ƙara tsamari musamman ma shi lafiya ko in ce irin yanayi na lafiyar jagora wato malam zakzaki wanda ya kasance cewa a kwanakin baya can ga irin yadda jikin shi ya yi tsananin jikinsa ya tashi to amma alhamdulillahi allah bisa cikin ikonsa ladufinsa, da taimakonsa sannan kuma da taimakon bayan allah na addu'o'in da suke yi wanda har da kansa malam ya ma dukkanin waɗanda suka taimaka da addu'o'i bisa wannan lamari a duk duniya da inda suke malam ya gode musu kuma ya ce musu allah ya saka musu da alkhairi to hakanan allah ta'ala ya sa wato an samu sauƙi ba kamar yadda abin tsananin shi ya taso ba da cewa ba wai malam ya samu lafiya ba ne da yanayin da aka ga malam ma a cikin har jawabin da ya yi san malam yana buƙatar wato ya ga likita kamar yadda muka sha magana a nan kuma alhamdulillahi malam ba da badamasi ya sha mana magana a cikin nan malam yana buƙatar ya zauna a asibiti ne ya yi jinya ma'ana likitoci ko da yaushe suna dubansa suna muraƙabarsa da irin ciwuwuka da irin yanayin da yake ciki sannan kuma ga shi girma ya zo shekaru sun ja ga kuma irin wannan zalunci da irin wannan baka azaba da azalume suke ta dada yi masa wanda kowa ya san yadda malam yake sannan kuma malam yana zaune a wuri daya wanda shi kansa a irin matsayi irin na malam irin na wannan babban mutum mai daraja mai mahimmanci a duniya wanda ya kasance duniya yanzu tana kishirwa tana neman irin mutane masu fikira masu basira wanda suka san mutunci suka san dattaku su duniya tana su ne wanda ya kasance mu amma abin ban haushi abin ban takaushi abin ban haushi abin ban takaici mu a najeriya aka san haka ake samu so ba ma haka bane su kokarin kashe su ake wanda ba ɗaya ba lokuta da dama mun ji lallai su suna faɗi cewa da su ne allah ya musu albarka da irin wannan Allah ya musu irin wannan baiwa suka sami irin su malam a kasashen su to ba karamin godiya da murna za su yi wa Allah ta'ala bisa irin wannan ni'ima da ya musu ba amma sai kasance mu eh, ga irin ni'imar ga baiwar da Allah ta'ala ya mana amma ya kasance cewa kokarin rufe wannan baiwar kokarin doda wannan haske din ake wanda adatan ɗabi'a ce da eh, in koda wato din hausawa na cewa yaba kyauta ci wato ko da a ce mutum da mutum ne wani ya maka kyauta ko ya maka wannan zaka gode kuma zaka yi murna kuma ko da Allah ta'ala ne ya maka wata baiwa ya ta maka ni'ima da sauransu zaka gode Allah bisa irin wannan baiwa da ni'ima da Allah ta'ala ya maka kuma kamar yadda malamai suke faɗi a cikin irin a irin wannan gidan TV an sha gani dama godiya kai ma Allah godiya to yana da koma kai in kai ma mutane godiya to kana yi ma Allah godiya ne bisa shi ma ni'imar da Allah ta'ala ya maka to amma mu abin ban takeice abin ma haushi godiyar da za a yi wa Allah da irin wannan ni'ima da baiwa da Allah ya mana sai kasance a kokarin a kashe wannan bawa da Allah ya tasa a lokacin mu na tabbata hakika masana sun sani kuma hakika masu bibiyan al'amarin da ke faruwa wato a duniya da kuma irin wannan ƙasa tamu sun sani cewa da a ce lallai wa'annan mahukuntan za su je su tambayi malam su je su zauna gaban malam su tambaye shi menene mafita ko menene matsalar najeriya na yi imani kamar yadda mutane suka san malam malam zai gaya musu mafita akan halin da ake ciki ba ɗaya ba ba biyu ba hatta wa'yansu daga cikin ma'aikatan gwamnati da kuma wato mutane ɗaiɗaiku da sauransu sukan zo wurin malam su nemi shawara wanda kuma bayan in malam ya ba su shawara malam in sun je sun ɗabbaka wannan shawaran sukan yi godiya sukan yi murna sukan ji daɗi su ci sun gode kuma sun ji daɗi da irin wannan shawara da Allah ta'ala da, da irin wannan shawara da malam ya ba su wanda kuma alhamdulillah cikin iko na Allah ta'ala suka ga nasara a cikin abin da suka sa a gaba kuma hatta su kansu 'yan siyasa din akwai lokuta da dama daban-daban wanda suke zagawa su ce ko su malam su yi musu addu'a ba su san da mahimmancinsa ba ne za su ce za su je wurin wanda bai da mahimmanci wanda bai da wani matsayi ko wanda bai da wani amfani gare su za su ce musu ya eh, yi musu addu'a Takana suke tashi ko ko su aika kai ka san haka ba zai yi ba lallai su sun san abin da suka sani ne kuma sun san irin baiwa da kuma irin matsayi da kuma hatta wato irin daraja da girma da malam yake da shi kuma hakika wannan duk wanda suka san wannan sun sani ba ɗaya ba ba biyu ba 'yan siyasa da wa'annan sukan yi irin wa'annan maganganu hatta shi kansa buhari da el rufa'i sun nemi wannan wurin malam kuma hakika an sani da akwai lokacin da bayan sun yi abin har godiya suka aika wa musamman el rufai har godiya ya aika wa cewa a yi ma malam godiya yan uwansa suka je suna yi malam godiya don suna don a lokacin ya nemi adda ya nemi addu'a su malam kuma ya ce suka je su za su yi malam godiya bisa irin mene suna ganin addu'a da za su malam ya musu amma su sa kai da za su yi malam shine abin da kuka gani wanda shekara kusan biyu da kwanaki to muna tare da malam salisu tukur gaya wanda na ce muku insha allahu za mu tattauna da shi a cikin wannan shiri insha allahu assalamu alaikum assalamu alaikum malam salisu tukur barka da kokari ya ayyuka alhamdulillah allah ga malam to masha allah malam salisu za mu so mu je ƙarin bayani dangane da wannan zaman dirshin da 'yan uwa suka fara yi a birnin tarayya abuja wanda yanzu ya samu 'yan kwanaki kenan shin yaya wannan zama ya yake gudana ne ah, to wannan zama dai eh, afon wani gyara shi ne wato ba ma yan wani suka shirya shi ba ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ah, suka shirya shi ila dai yan uwa sun yi musharaka wurin tafiyar da shi ah, ganin cewa irin zaluncin da aka yi ma yan uwa da kuma da ake ci gaba da yi na rike jagoran harkar islamiyya ya yi yawa ya yi tsanani haka shi yasa su waɗannan ƙungiyoyi suka shirya a wannan gangami ko abuja a fountain square wato dandalin yanci na fountain wanda ke daura da wato ma'aikatar shari'a ko kuma in ce babban kotun koli ta najeriya da kuma babban hotel na inda fuska ne na gitayyar jama'a na haka ne to malam tukur kamar yadda ya kasance su kungiyoyin eh, kare yakin bil'adama suka shirya shi wannan taro din to amma kuma yan uwa su ma suka je su ma dan su bada nasu gudunmawa din kamar yadda su ma kungiyoyin suke yin wannan al'amari shin ya kake ganin eh, halarta mutane ta barayin sauran jama'a kafin mu zo ga su wato su yan uwa da kansu wato abin da zai burge ka shine ranar farko na gudanar da wannan zaman tushen wato ranar laraba tun da sassafe da muka isa wurin abinda kake gani illa motocin jami'an tsaro sun raje wurin kaf da yawan gaske kuma to amma a haka muna ba sai muka ga waɗannan 'yan ƙungiyoyi da suka shirya wannan abu su ne ma a tsaye wurin kafin kowa ya fara zuwa hmm. eh, su mutadeji da sauransu saboda haka wannan ya bamu kwarin gwiwa muka ratsa cikin jami'an tsaron muka je muka same su eh, da safe jami'an tsaro na ta mazurai amma da aka tashi eh, sai zama sun jikin ya sanyi mai yiwuwa irin abubuwan da aka tattauna a wurin har ma ya zama suna ɗago mu hannu muna ban kwana muka tafi muka bau wurin eh, zama na farko an samu karancin jama'a za a ce amma a zama na biyu da na uku mutane sun halarta yadda ya kamata ah, wanda ah, daga ciki akwai yan kungiyoyin daban-daban akwai haga charlie boy mai wata kungiya da ake kira da awamumu don du ah, a rana ta farko da ta biyu da ta uku duk ya halarci waje kuma ya tofa albarkacin bakin shi baya ga su didi da sauran yan rajin kare haƙƙin bil'adama da suka halarci wani wuri da kuma su yan haka ne to ya kake ganin halarta yan uwa duk da cewa ba yan uwa ne suka shirya wannan taro din ba to amma ya kake ganin halarta yan uwa shin yan uwa sun zo da yawa ma'ana a wannan zama din eh, bakin gwargwado za a iya cewa yan uwa sun zo tun da yake su ne suka fi yawa a wurin kuma tun da dama abin dan faɗin da ya shafa wato ana fafutukar sake jagora ne amma za a cewa akwai bukatar karin jama'a inda abun a yi dangantan uwa ne a irin waɗannan zaune-zaune na'am to eh, malam tukur bayan shi wannan eh, eh, malam salisu tukur bayan shi wannan taro din da ya kasance cewa kamar yadda aka yi cikin wayannan kwanaki uku din da suka gabata shin ya kake ganin tasirin shi wannan wato wannan zama ɗin da aka yi shin zaman ya yi tasiri kuwa gaskiya ya yi tasiri abin da zan iya cewa shi ne su kansu jami'an tsaron da aka kawo wurin la'ala zaman ya yi musu tasiri domin na san na farko suna ta mazure kamar yadda na ce ko kuma in ce suna ta mace huska ganin cewa kamar sun zo wani abu ne ga alama ana gaya musu wani abu ne daban domin a zama na biyu da na uku dukkan su jami'an tsaron ne ke zuwa ma suna tambayar mu cewa mi za a yi a nan wanda ya nuna kenan eh, kamar ba a gaya musu mi za a yi kamar irin motar yara din nan wasan yara ne a yi mamutawa ne sai ta wasan yara sake ta sai wanin ta ya kare wato abin da ya kamata ya kamata a rika sanar da su ne abin da za su da abin da ah, ake tunanin zai ba amma ga dukkan alamu akwai hammai sta guda daga cikin 'yan sanda wadda eh, suka zo suna tambayar mu wai me za a yi nan ko da sauransu kamar sun zo ne kawai ba a sanar da su ba to eh, tasirin shine an yi an gama lafiya har ma suna daga ma mutane hannu wanda eh, kila su a tunaninsu ba haka suka zo suna tunanin ko za a yi musu ko wani abu mai kawada da haka sannan abu na biyu shine ah, na ga a rana ta biyu akwai uh, mutanen da aka kashe a benue mutanen su sun zo su ma sun yi irin wannan ah, sai ga shi yan majalisa na ta tofa albarkacin bakin su a zauren majalisa ko da ba a wannan rana ba din dito a kan kisan benue hmm. eh, akwai dino malaya akwai ben eh, dukan sanatoci ne in ka eh, wanda ya kalli wato kilif irin yadda suka gabatar da batun a majalisa za ka ga da kaushin maganganu da izza suke kwaɗin abin da ya shafi al'umma na cewa ah, lallai ba za a ci gaba mai dace najeriya ta zura ido a ci gaba musamman shugaban kasa ya zura ido a ci gaba da kisan mutar akwai ma wanda ke cewa kamar najeriya ba ta bin dokokinta eh, wani abu mai kama da haka sun yi korafi mai kaushin gaske wannan abin abin takaici ne Eh, in ka kalli yan mu na arewa da sanatoci da sauransu irin kisan da aka yi na zare ya ma kai a kwatanta shida wanda ya faru a benue da taraba da mm. sauransu ba mm. amma ga ba ma mutanensu ba domin shi ben bros ya hito daga jihar bayelsa ne a yayin da dino mala ya hito daga kogi duk cikin su ba wanda abin ya faru a jihar shi amma dai yan adam ne ya shawa mm. mutane ne aka kashe yan najeriya ne aka rasa saboda haka sun yi maganganu mai masu kaushi akan wannan ta'addanci ko kisa da aka yi amma sai gashi a cikin ruwan sanyi an zo a cikin gari an kashe bayan Allah saboda dubu amma yan mu shiru kake ji ba wani abu daga gare su in ma har akwai sai abin da bai taka kara ya karya ba shiru sani da kan yi magana eh, wannan abin takaici ne ah, ko ba komi ah, mun haɗa abubuwa da yawa da su na farkon mu yan najeriya ne na biyu mu mutane ne kamar su mhm. kowa na iya zama majalisai kowa na iya zama shugaban kasa a tsarin dokokin kasa mhm. saboda haka sannan mu musulmi ne yan uwansu sannan mu yan arewa ne kamar su amma shugabanni mu ba wani abu da da suka yi wanda ya taka kara ya karya mai yin ba za ka ga abin ya mai yawa wato irin wuce mutum guda ke magana ba eh, wannan abin takaici ne kwarai da gaske wato kana nufin kamar yadda cewa ga yadda arewa take da mutane da yawa da kuma manya ko in ce ga 'yan majalisoci da sanatoci kamar yadda ka faɗa amma mutum ɗaya kawai ke magana abin da kake nufi kenan ko lallai kusan kama haka haka ne to eh, malam salisu kamar yadda ka yi bayanin jami'an tsaro cewa suna tambaya kana nufin su jami'an tsaro eh, jami'an tsaro suna nufin ba su san abin da za a yi kenan a wurin ba koko baka ganin cewa kamar kawai fakewa da wannan ne suka yi ne sun san abin da ke akwai eh, malam salisu tukur gaiwa ko za ka ɗan canza wuri haka kasantuwar muryar taka ba ta fitowa haka ko za ka ɗan canza wuri kasantuwar eh, muryar taka ba ta fitowa yawa to ya dan yi dama dama amma dai ba fitowa yake sosai ba na'am malam salisu to ya dai dan gyaro ba kamar da ba amma bai fito sosai ba yawa to kaji eh, tambayar da na yi ko? Eh, na'am to muna jinka wato na fahimta shi ne kusan kamar ba su sani din ne ba amma eh, malam salisu in ka ce ba su sani ba eh, malam salisu ka duba kwana eh, sun kashe mutane fa sun jima mutane ciwo sun karkashe mutane da sauransu wanda habba ma a najeriya ba ta kasashen waje mutane sun san abin da ke faruwa shin baka ganin wannan bai isa ce sun sani ba ba mamaki sun sanin amma a bisa inda abubuwa kan kasance ce sun zo sukan zo ne tun da sassafe kafin a shirya fili a fara ko abubuwan da za a yi illa yan mutane ne kwarori a cikin fili din ba a riga an hidda bana ba ba a riga an hidda duk wani allabi da zai nuna su ne ne nan ba hmm. a kasance ni. Hmm. haka to malam salisu in ka kalla shi kamar wannan wuri da aka yi wannan taro din duk da dandali ne kuma mahanga ne na eh, wato matattara ne na jama'a koko hanya ce da ake kaiwa da komowa shin ya kake ganin wannan sako din da shin sako ya isa ga sauran al'umma mutanen gari koko lallai sako ya isa musamman ga waɗanda aka fi son ya isa wato su masu tafiyar da lamura mm. saboda wuri ne inda ake ta kai da kawo na manyan ofisoshi Ah, domin bambantawa nan ne shi eh, shugaban 'yan sanda na kasa kan biya wuce sai ofis kuma lallai a ranakun nan yakan wuce akan wuce da shi eh, a cikin convoy din shi eh, lallai yakan gani to kuma sauran mutane daban-daban ma sukan gani sannan guri ne da ke daura da babban hotel ake da shi a abuja din wato nikon nuka wanda yanzu aka mai da a transcorp hilton hotel wanda wuri ne inda manyan baki daga kasashe daban-daban da kuma nan kasar sukan sauka to wuri shige da su ne saboda haka sako ya isa a inda duk ake son isa gaskiya na haka ne to shikenan malam salisu tukur muna godiya kwarai da gaske mun gode kwarai da gaske insha Allah sai mun sake ji da gare ko mun sai kun sake ji mu insha Allah to mun gode kwarai da gaske yawa masu kallon mu muna fatan da ana ci gaba da kasancewa tare da mu mun ji wato bayanin malam salisu tukurgaiwa wanda ya kasance dukan wannan zama da aka yi a wannan dandali da ke fondain eh, square na, eh, na abuja wato ya halarci wurin kuma da akan idansa aka yi kuma in ce za a ci gaba da yi insha Allahu mun ji bayanai daga wurin sa kan yadda abin ya gudana da kuma wato nasarori ko in ce tasirin da shi wannan al'amari ya yi to insha muna fatan dai nan gaba da abubuwan da ke da abubuwan da suka ci gaba da wakana to insha Allah za mu yi kokarin kuma kawo muku bayanai don ku ji yadda al'amari yake insha Allah to kafin mu ci gaba bari mu karanta wayansu sakonan da ya kasance yan uwa kuka turo mana da farko ga saƙo daga Muhammad Munir Sabo daga Bauchi yake cewa assalamu alaikum malam abbas ladan allah ya saka da alkhairi muna kira ga gwamnatin apc wadda buhari ke jagoranta da ta saki sai da zagzaki in kuma ba haka ba to lallai su shirya gamuwa su shirya gamuwarsu da allah ta'ala to saƙon muhammad munir kenan na sai kuma saƙo sai kuma sako daga sadiku alhaji salisu fatoskum jihar yobe najeriya yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv hausa zalume ku sani sayyid ibrahim zagzaki hafizahullah da allah ya dogara kuma shine zai cire shi daga kamu ku kamar yadda ya saba cire shi a baya kisa eh, kamu da da eh, ce kuma ƙarin daraja ce ko annaba ba su ji daɗi ba a wajen fir'anonin zamaninsu saƙon sadiku alhaji salisu fataskum kenan sai kuma saƙo daga eh, muhammad sani yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv okay, to yake cewa to ok malam ammar ne ok abinan din mamari ne yake cewa assalamu alaikum eh, alwilaya tv ina maku fatan alkhairi baki daya allah ya saka da alkhairi ammar gashuwa to sai kuma saƙo daga Haruna bala dike Funtuwa yake cewa Assalamu alaikum tashar Alwilaya TV ku faɗa wa gwamnatin Najeriya cewa fa dole ne su saki Said zagzaki To saƙon Haruna bala dike kenan. Sai kuma sako daga Muhammad Adamu Fatuskum Abu Turab yake cewa Assalamu alaikum Alwilaya TV Hausa. Eh, ku shaida wa hukumar Najeriya ta kama mana jagoranmu eh, to ta sako jagoranmu da gaggawa tun muna tun muna gane juna Allah tun muna gane juna Allah ka ɗaukan mana fansa akan azzaluman Najeriya sako daga Muhammad Adamu Fataskun Abu Tura sai kuma sako daga Adamu Bauchi yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv malam abbas barka da waraka ina mai godiya da burazu da sistoci da suka tsaya kyam wajen yin mazaharori ba kakkautawa daga ƙarshe allah ya kwato mana jagora daga hannun azzalumai sai kuma sako daga abdullahi eh, girgir yobe yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv yana miƙa gaisuwa ta ga 'yan uwa baki ɗaya kuma muna kira ga mahukuntan najeriya su saki malam zigzaki to saƙon abdullahi girgil kenan yobe sai kuma saƙo daga awal sani dawakin kudu yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv a ina miƙa gaisuwa ta ga, wannan tasha allah ya kwato mana jagoranmu yake cewa firizak zakzaki saƙon awwal sani dawakin kudu kenan sai kuma saƙo daga zulkifilu hamisu kabo yake cewa assalamu alaikum alwilaya hasken jagoranci Malam Abbas barka da kokari wallahi mahukuntan Najeriya ba sa daukar darasi amma mu je zuwa faɗa da Allah ba riba muna roƙon Allah ya kwato mana jagoranmu daga hannun azzalumai albarkacin Imam Hussein to sako daga zulkifilu hamisu kabo to mun gode malam zulkifilu to muna ƙara tunatar da 'yan uwa masu kallon mu cewa da Allah a daina kiran waya yanzu sai lokacin kiran waya ya yi kamar yadda aka saba sai mu faɗa wa mutane kuma insha Allah daga wannan lokacin za a yi kira amma yanzu kiran da ake yana hana wato waɗanda za a kira tattauna da su don kiran da kuke yana hana a same su saboda haka muna fatan insha Allah za a taimaka a ba mu haɗin kai kamar yadda aka saba sai sakon abdurazak wuciciri zaria yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv ina muku fatan alkhairi free zakzaki to malam abdulrazak wucicire zaria muna godiya sai kuma sako daga rabi'u saminaka yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv gaskiya abin da ke faruwa a ko a gandun dabbobi ba zai faru ba sako daga maha daga rabi'u sani haruna sai sako daga sani mai katako da daura yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv muna muna jinjina muku muna, jinjina muku Allah ya saka da alkhairi sako daga sani mai katako daura sai kuma sako daga muhammad awal kano yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv free zakzaki free zakzaki malam abbas don allah a faɗa wa 'yan uwa lallai a ci gaba da tafiya abuja kawai to sakon malam muhammad awwal kano kenan sai kuma sako daga Yusuf Wali Fataskum yake cewa gwamnatin, baya Buhari ya ce yadda za a yi a gwamnatin baya Buhari ya ce ba da za a yi awa daya ana kashe mutane shugaban kasa bai sani ba. Ya ce to ko shi kasa ya tsaga ya shige da bai ce mai me ake yi a Zariya ba. to saƙon eh, yusuf wali fotoskum kenan sai kuma sakon yusuf madaki bauchi yake cewa assalamu alaikum albilaya tv allah ya kara ɗaukaka allah ya ƙara wasu said lafiya ya kwato mana shi daga hannun azzalumai free zakzaki dole sakon yusuf madaki bauchi kenan sai kuma saƙo daga dr bala abdullahi yake cewa yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv hausa ina roƙon allah ya ƙara wa 'yan uwa ƙarfin gwiwa bisa wannan zaman dirshin muna fatan waɗanda ba za su samu damar zuwa ba da su agaza waɗansu su je a maimakon su saƙo daga husaini Bala Abdullahi Dakata sai kuma sako daga Hamisu Musa Magazu yake cewa Assalamu alaikum yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv allah ya kara ba mu sabati sako daga hamisu musa to mun gode malam hamisu musa malam hamisu musa sai kuma sako daga musa isa kawgama eh, yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv hausa malam abbas ladan allah ya kara muku basira gwamnatin najeriya ku sakar mana jagoranmu to sakon malam musa isa kenan sai kuma sako daga rabi'u faskari yake cewa assalamu alaikum alwilayat tv muna kira ga ga muna kira ga ato abin ya haɗe to yana kira ga buhari ka saki malam zakzaki sako rabi'u musa rabi'u in mm, faskari kenan sai kuma sako daga yasir haruna daura yake cewa to Allah ba zai yake cewa Allah ba zai taɓa kyale azzalumai ba Allah ka kaskantar da mahukuntar ƙasar nan Allah ka kwato mana jagoran mu daga hannun azzalumai sako daga yasar haruna daura to insha Allah yan masu kallon mu da yake lokacin zuwa takaitaccen hutu yayi insha Allah za mu tafi hutu in mun dawo kuma za mu dora daga inda muka tsaya da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu ku biyo mu Ya zaki-zaki ƙarayin juriya jagoran addini babba. Ya zaki ƙarayin juriya babba ala inna awliya allah ila khawfun alaihim wala hum ya hazanin iji allah duka wanda yake da san allah na gaske ba za ya tozarta ba ya zakzaki kara yin juriya jagoran addini babba